أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لهم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم ويهديكم صراطا مستقيما وقرآنا تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله حقيقة لم يأل على المؤمنين المؤمنين سوء المؤمنين ألا هذا والعزة إذ يبايعونك لوقت إن سكي مبايع أقول لك يا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في تحت الشجرة قصر فلن تخف خير من فرد فلن يكون معك فأعلم ما في قلوبهم أي أسأل الله يسأل أبن تكسين ذكر فأنزل سكينة ألا يتبكر سكينة بسوى عليهم وأصابهم فتحا قريبا ya ba su wata hudu tari hudu kusa hannawa maganima da rizar yaki maganin kaya da tsira masu yawa ya hudu na har sai kama wakanan naku azizan lalle allah ya zama to azizin wagwaye da kini ba haka nan wa hatta kuma allah ya muku tattalin مغانم وتريبا كثيرة من يوى مبارك فاضلين عن باب الخامس فأجل لكم هذه حتى زيك الطالبون ولا بذلك ذلك وكف أيدي الناس عنه ألا يكاني أن المتعلم به ولتكون آية للمؤمنين يوم زمنت آية للمؤمنين كمؤمنين kuma ya haɗe ku suratun mustaqima kuma shirya da ku sura hanya wata da mustaqima ta yanjiya da ya ke da ya ke wa kura wata dalile lam ta da ru alai ba za ku ta da ru saboda kan su da su yi da ba ya ba musu yawwa alai ba kada hada labu biha amma cikin Allah ya kewa da ya ba amma ba da ya ba ba kuwa ya kewa da ya in kun sai da ya kuwa ya ba kewa ne bari da sauran lokaci wa kada labu ala kuma shi ne Allah ya zama kawai iko ne a wasu kowane ilimin ya iya ba ku yanzu ba zai iya zai wanda ya kewa da ce sa ولو كانت ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
ولو أكلهم الذين كفروا دعوان سنة كافرت سنة يقيكم لو أدركت أن بعد أسنة سنة ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا a lokacin da maza su samu mulkin suna kamar to ne mu sunnatun da wannan sunna ce da an abin da sa ta yi annati kada halar wani kunci mu kan tun gabanin kuma haka a duba ya yi zuwa ne ban da wanda ya zama wala ta zuwa sunnatun lahi ta badina ba za ta samu ta badina masan yawa wata sunnatun lahi Thank you.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
وهو الذي ألا الشيء كف أيديه يكامل وأيدكم يكلم فاكم وأيديكم عنه الجليس عنه الجليس يبدل مكة عن انفر المؤمنين من بعد أن أدفر أن أدفركم عليه بعد أن لا يبقى ساعة suna kawai ya ba ku yin jira wa kana Allah lalle Allah ya san ku bima ta'amalu na basir ai basirun bai gani ne bima ta'amalu na ranar da kuke da
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطهروهم لم تعلموهم أن تطهروهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
هم الذين كفروا ai su ne waɗannan wanda sun kafirce bayan sun kafirce wasaddu an san an masu da haram wasaddu kuma suka toshe ko kuma an masu da haram suka hana ku ne da kumura suka hana ku wani hada ya ma kufa ga hada ya fi koro an tsaye da ya koro taguwa saba'in sun koro da yi a yanka ta a ida a yi sosai haka to abin da sa aka kyale walau la rijalu mu'minuna in ba da akwai maza mu'minai ba wani sa'in mu'mina ce da mata wanda suke mu'minai a cikin garin makka ba da maza mu'minai da mata mu'minai a cikin garin dan ta alamu da musansu musansu ba don kaɓin je ku faɗa garin an da ƙarfi ku faɗa da ta sai da ɗin yin fara sai laifin zulun ne sami ne da ɗin ba za a kun sani in kuka shiga kuka faɗa ko karsashe su wanda kuna da kan kafin da ba za ku kuma da shi kuma yi da wanda kuna da kan kafin shi ba za ku kuma da kuma da yaji kuka shi ko da ku shi ko da ku zunubi ya tsaro yadda kudin za mu jira da sha don allah ya sanya wanda ya dama cikin ramushi sai ku zaka kukarci amma da dai lauta zai yiwu da a ce sun gusa sun ware share guda kafin share guda domin share guda ya ce da azabar da musulmi kafin yin ramin azabta wanda ta su da kafin yin zuwa musu azaba azaban alima mai raɗani to ba su zai a ga musu ragun wada su kuma sai ku shi bayan da su mutum su kuma ba su to ba su Allah ce to
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
يرجع قولنا لنا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية تنوك تندع أكثر الناس في زكاة الكافرين وتقل سورية سورية سورية تقول كيس كيس من لا حمية كيس وساعة فرق جديد أن تقع أن تقع بذلك kada shi ne soyayya wanda kuma kuma kishi kai da ya abu to to shi ne hanyar da su jahiliya a kan sa fa anzala Allahu sakinatahu sai Allah ya saukar da nutsuwa ta sa ala rasulihi a sama wa ala mu'minin da kuma sama wa ala zamu kalmatu ta ne da su sa musu kalmatu ta Allah وكانوا أحق بها وأهلها سوق صحابي مؤمنين سوني أحق بها سوس كي تنتنت عليه تقول سوني أهلها إيه تقول كده تقول سوران أنت شيني تنتنت دمين شيني تنتنت سوني كما مؤمنين سوني أهلها سوني أهلها سوني أهلها وكان الله بكل شيء عليم هلا نحن نقول كده
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمنين محلقين رؤوسكم ومقشرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
ya ci gaba da cewa can na na faɗa na da faɗa san mu san ba mu mu ka ku mu ci mu ka ba a cin da to gashi laqad sadaqa Allahu rasulahu ila Allah ya gaskata ko ya yi ya gaskata dan mulkin wannan ya gaskata da kuma da Qur'an da Sham da Qur'an da haka ne za ka so da shi an za shi da ta da kwanfar wasu kula za ka shi wasu dajin haka in sha Allah wani Allah amin da kula a mai muhammad ina kusa kula masu aska gawo ne wa makasar ne kula masu kwaswas la ta haku kuku su ba a lima malam kwanan nisan abin da su sani فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يقال يسنيا wani wannan wani dutse kare da kusa shi wani sa kare sare wanda ne
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
هو الذي lalle shi ne wannan Allah arsala rasulahu ya aiko ma'aikinsa bil huda da shiriya ya aiko shi da dinin haq da addinin da gaskiya ya aiko shi kuma da ya zahi da hudanya da ya zahi da hudanya bayyana shi ya zama to shi ne sama على الدين كله يحصل هو الدين مثل السنة الكلام لا لا لا وكفى بالله شهيدا من الشيء لا يحصل أن لا يحصل
يحرص المرء رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع من غير الكفار يوجب الزراع يغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
wannan sura ta fara da cewa in na fata ana daga fata hannu ne da kuma kawo na kuma ta karkar mutum ne da kuma sai ta kare da wane ne muhammadu wasu da ya kasa da wanda zina ma'au wanda suka ba da gaskiya tare da shi su wa'annan mutanen ashidda'u alal kuffar masu tashin karan hanci ne da matsawa a Allah amma kuma zuwa wa'uwa masu tsaro suke kama hannun da duk ɗaya yadda an aka taɓa ba shi kawa tana kawa ta tsibir kawa ta cikin wuya ruwa masu ba sai nuna da tsakanin in kana so a cikin mummuni to sai ka zo da kusan juna amma ka ce kai kuma zai ba mu da kusan juna hada ne ba su ba su tarahu za ka gan su alamomin su su ne na rai da ta sewar su sujada ne sewar sujada hali in ka kana da wani nan kai ne in ka ga baka wajen to kana ganin da kai ba kai ne a ba kai da kasa in ka kai ma koro ya ya buga mu da faran da nuna Allah suna da fara da mu moran zuwa na kuma da ya fara in ka ga barka ne ban wannan da baka ci ba kai ne duk abin da aka ci ka ga baka ci shi ma hun fi musulmi jinin asara da su ji suna da farin biyar alamomin su a cikin fuskar su cikin ذلك مثلهم في التوراة حتى سيأتي في التوراة ومثلهم في الإنجيل أتكين إنجيل معه هذه من يقام ذلك كذلك أنت ما شبت لكذلك كيف مجيب هو كشبت هذا أعرف سأله ومتدى حتى يقول هذا هذا رجل أو يقول لما وقد لم يكن fasawa ya ne tsada su iya a sarki jirgin to ka gani tashi da yi ban ya da fushe da wani yana yi ya haɗa da ya suka kada kada shi an yi ɗarfi da shugaba masu noma mamaki ta iske shi ɗaya ta kewa ɗaya ta kewa da gaina wannan har yana tashi don saboda da ruwa ya ishe shi komi ya yi haɗe ya tashi ka gaina ba mai noma mamakin su to haka musulunci ne ne tashi da tashi da ba mutane sa to wani ya gina da wani kufa ko kuma ya bakanta wa kasarai ko kuma su wani tsarkasa da yanzu ba wa ta mummunan Allah ya alƙawari da wani suka ba da gaskiya waɗanda misali da yankin su ne da cikin su magadorar gafara wani kuma bayan suna da gara ne wancan wani ce ne su ne ba don su ne ba su ne wani to su ne da kawai da ke a ci gaba to wannan na mutu shiga sura ta suratul hujurat kira kira da dama ke ya ta gama kira nan ta gama dukkan abubuwan su za a yi duniya ne da yadda za a shara a abubuwan da za su da su to amma kahin nan duk mai son karatu wanda bai iya ba karatu da bai san mafarki bai iya ga inda zai hada su da makar su ne saboda in ya ce daga nan da kuma ayyar da ya sai ga yadda ya karfi da kuma goma mutu abubuwan su daga nan ayyar wannan guda ta ƙari ciki ta kadai ka tsaya ka biya ka gane da muhammadun rasulullah ka zama kakin da ya yi لما لو كان الشغل حتى قلنا حاجتين حتى ثم انت من البداية من البداية dan daga nan da muke alhamda da ta kai wa aiwa mu kira sai ta jin mun ba ba ha an na ga amma wannan duka dukkan su duk mai son karatu yau ma gobe a haka karbe ya nan wani bani ko ina yana karatu to sai mu zira ce ka ta ne yi ya
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تجأروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون
يكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا كل كبار الإنسان على kafin nan wato shi shi ta sabawa ta sabawa tana samun kuwa shi ne da kuma ta ba shi da kuma wutan garama duk ne kuma wani ne da yake so a wa a kori gwamnati daya فتركنا هذا التنين يزرو ذروة القمر يزرو كعبة مش الشيء ومن يزرو wannan suna da bai wani tsakanin su ya horo da yanzu sai tsiyayi wanda zina amince لا كل كبار المسلمين لا تقدموا بين يديه ولا بين الله ورسوله abin da yake gaban Allah da ma'aikin su kan ku gabatar da abin su ce wa ya ba a rai wani wata kula a cikin karfin illa na sami da ƙarfi Allah sami da mutum ya yi sami bari zuwa ga wanda ya cancanta bashi abin tsoron abin suna zuwa aiki bashi kuma ce na shi na zuwa kuncira a mai kadai wanda ya yi wata kuma da ya zaɓa shi a wata sun ba a rabu da ta ce ko yi da sai wannan to nan za a yi kira mummunai mummunai mummunai mummunai za a yi kira da yawa sai ku yi فايدة أكبرين بالنسبة مولدين نبي هل وقت يا أيها الذين آمنوا يا كل كبار الرجال عن الفلاس لا ترفعوا أصواتكم كوف تقبلية فوق صوت النبي سمع يمين الشمس ولا تجهروا له بالقول كوف تبين رجاء ورشد الزهر بعض بعض kamar yadda shashin ko shashin to an ta abu da amma aikin kuzi wanda da ta shi to wannan tun da aka haka ko wani mutum wani sahara to shi magana shi ce tun karye ke na saba kafa da kan mutum tun karye ke to jikin shi sai ba su zuwa kuma sha da guda na ita biya ni ina wani ni kuma su za su jafi na biyu musu kana su kwana da ba da su kare jafi murya shi jafi ya faɗa musu da ta ana wanda ba wanda to sai nan sai suka zamanto abubakar da umar in suna magana ma zai su maɗawa da su ɗin kushe da kere ce da yake da sake kuma da an hannu shi ne ce ya yi wanda zina amonu ya taɓa wasu wani kuma sauƙin da ke da ta yi wani da kuma da ya ba da ba an da aka kama da mutum ya ta shi sai ta yi nan da zina kanu kuma الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر
kaga su wayannan masu sauƙaƙa murya ta su kada ke su inda su lalai kuma ma'aikin allah kula ya gargazi nan ta hannun lafi suna allah ya yi zarafci mutanen wani su baiwa duk kaɗawa ta tsoron allah saboda tsoron allah da kyaɗa ke yi a ga wani lahun magagiratu da sa'a Allah ya aiko a musu da wajen aziz kuma suna da kada da kuma kan koyar yanzu za ka yi kasa yi kasa yi masallaci a nan sallaci yadda yake nan haka mutane duk wanda shi na masallaci in za ka yi sallama a sallama فقد السلام عليك يا رسول الله تقول هذا الكلام هو تدرس تدرس تدرس تدرس تدرس لما قال sai ka nan da ka tiyo yana nan ga yana da rai waya tun lokacin hayi ba ta hanyar yau ma kuma ka zai gyara shi
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
to ga na gaba wannan mulki yadda masu sauƙaƙa murya abin da suka samu sai wannan innan lazina yana dunaka kaga masu kiranka min wara isra daga bayan gida ga kowar gidan su kuma daga can baya masu kiranka aksar mabiyar su bayan gida ga kasu wasu da su shiga daga kan yawan muhammad ta ko hudu da lalace ka suna shiga annabi hudu bala rukari wa bai su daga can ne saukan ya zo ba annabi hudu hudu ya shawara shi ne an lafi ya kuma su kasu da gawaye shawara kada raba shi da kuma walau annahum sabaru da dai sun yi haƙuri sun yi haƙuri a ta ta faru da haka wuce da zai yi zuwa da su ta a irin da fashe amma daga can bayan don kuɗi suma daga bayan gida kuna kira wata yi annabi annabi wanda ba a ɗaga murya gaban shi a ɗaga murya ba to yanzu za mu nan za a gaba tun da bai ba ka daga murya mu ana karatun hadisi eh karatun hadisi daga an fara ba ka daga murya yadda qur'ani ana yi ba ka daga ba haka ana karatun hadisi ba ka daga murya in za a yi wata mutala a wani daga murya mutala a cikin yau da ku amma hadisi za a karanta amma qur'ani za a karanta ka daga murya wala cikin hadari ranar ke Allah kasuwar da za a fara ne da suke su ci gaba sai wata ya wanda suna da kalbi ya wanda suna da ya wanda suna ya wanda suna da dama
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعون في كثير من الأمر
أيها الذين آمنوا يا كل كبار الرجال أن shi kuma wannan wani mutum suka sai annabi ya ce shi zai amsu wasu mutane suka aika a zo a tattara kamar sai aka nada wani bawan Allah sahabi da tafi da tattara da amsuwa da ya taho to a shi wannan sanda da kai tamar tsakanin tsakanin su da tamar a zamanin jahiliya ya taba kashe musu da kuma to sai tsoron da ya tsoron ya sun kai ko taro ne yi an ce yana tsaruwa ya tsorata sai kuma a ce a yi tuta na zan ce ne ba da kyanne shiga shi kuma zina suke su ku sun tattara suna jirin shi zuwa a a rikici ga to an tattara da tattara kayan yaki a ji a faɗa su sai a ya da wanda zina amini ya kunta ku ba da zuciya da Allah in ja a kun fasikin nan fasikin na magana ba daidai ba wanda zo muku da magana ba daidai ba kan yaki da su a nan ku da ba fasikin su gani ne na labari bin na bai in zo muku da wani labari ba ta bai mutu ciki labarin jiya ya ne ba haka ba kan ko da ke da wada ne an tasbihu kawan bi shahadati dan ka kuje kan zahirci da zamun tare ku karbashi ba tasbihu wa la ma sa'in jinnat sai ku ayi da ni a samu da ka da ku da da dan warware manta tunda ai a warware a ko da ka kai warware a ce to shine da aka ce haka ce to a yi tsaka a yi tsakuwa ina a yi tsakuwa da aka samu ku zaɓa da jikin nan haka da aka ce suka ce an muna shira a kan kwanan ba a yi wasu tsara da kan su to ga su kaya da ba wa alamu ku san an fito rasulun da a cikin ku akwai manzan Allah akwai shi wanzu Allah ku ga ita ne aikowa wanzu a لوجد كنت النبي كثيرا من الأمل لا نكتب أنا أكون صعبة تكون صعبة تكون دالي وأكون أمر ولكن الله أفضل يجب الإيمان كان أن صوم الإيمان سوى النبي بذلك وزينه يا رأي شبيه من هو أسكن كاتون وقد أجل الكبرى والكبرى والزيادة يا كيم كابتي لفاسقنتي لبتالك أولئك هم الراشدون هم الشيء المتحدث شيء بالنسبة إلى الرسول الصلاة والسلام يكتب على ذلك والله أمين أم أمين وزمير الحكومية ولا شيء ما يعرف سوى سبب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
to nan kuma wajen tashi hankali fada aboki da aboki ko mutum da mutum ko makwabci da makwabci ko kasa da kasa na musulmi in aka samu mugun mugun zama ko wani abin shi wani tashi hankali to shi ne ga yadda za a yadda Allah ya ce ga ga yadda ake ba kyale su ba mutum biyu ne wasashe ko kabila biyu ce wasashe ko makwabci da makwabci ne wasashe ko ko wasu irin wannan duka inda biyu amma duk musulmi wata shi ne wannan abin sun yi sa shi ne wani ɗaya ba ta da yin jama'a biyu muna mummuni daga mummuni amma wanda ba mummuni ba shi wanda ta karbo ya ko tashi hankali ne shi ba a sai da yi da jama'a to ku jama'a ko abin da sun mutu kare ku daidaita ba ta da ba in ba gaɗe za mu ma'anar kubura idan jama'a ɗaya zai tashi karan hanci ta ba zai da wasu ta ba ga wasu ba a zai ta su ba to bakatun da ci ta duk goma wajen hudu wannan wanda ta tashi hankalin kama ta da ƙari ku da ke eh ƙari ku da ke ku gama ƙari hatta ta kira ya abubuwa ya hatta koma kawai al'amuran Allah da su goma ya zuwa su in ba in ta dawo shi ke nan ba a sai da gobe ba shi a sun da karin su bin adam da adam su yawa kan goma wajen wani su adam su ba a sun da gobe adam su in nan na haɗe ne kusurin allah san masu adam su haka za in an bo na aya duk ka tsara gani ana faɗa musu ba yi ba a musu ne su ba ba ba ga aya ta raba waɗanda duk waɗanda ake ta raba in ɗaya da ni an zoya ta raba eh ga shi an raba an kare in aka yi ma zuwa a wannan kisa da wannan da suna shi da an da Allah ya ce duk kun ce da ya ce sai a farko ne in Allah ba ba shi ku da aka kisa yi ci gaba
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة abin da sa aka yi haka aka ce a raba su a shiga tsakanin ka a bari a yi to duk inda mumuni yake ɗan uwan muminin da yake amurka da wanda yake nijar wanda yake ingila ko kuma a cikin amurka ko australia ko kuma asiya ko afirka duka tsaye duk in an taɓa ɗaya da na ko'ina ba su da hutu kun gyara bai na hau kasar wata kullaha amma ku ji tsoron allah kuma da malamin da allah kun tura mutuwa shi in haƙƙin tsoron nan haƙƙin hukumiyar su gaba
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
to ya ayyuhal ladina amanu kallau ba ya ayyuhal ladina amanu ko da dukkan mummune ba ki kula kullum kira ake mummune ga abin ka mummune ga abin ka mummune ga wasu ne sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya so da kawai la sahara qauman min qaum kan mutum ya rika wa wani izini daga wani masa kai a sa'an ya kuna ayyukan ne ya kusa da zama to shi ne ya ce wala nisa'in wala mata min nisa'in da wasu mata a sa'an ya kuna ayyukan min hunna zai zama to taji wanda ta biya wala ta dirzu an kusa kakku wannan beka nuna wanda kawo kuna musu suna da wasu ko kuma nuni da abin da ya faru wala ta na bazu bil alƙar kakku nuna jiwarsu da alƙar da kabi suna marasa kyau kifa suna da kusur a wajen jima suna mara kyau na kirani bayyana kyau bayan an yi jima wa mallam ya tun wanda bai tuwa ba da kudu da ta kudu shaɗi wani shi ne da ta a suna yi na bayyana wa ta ko za a rika kullum wa da tuwa da wani a wa da kudu da ba ba ai akwai wasu na da yawa ba a kan ta yawwa wani da sani wani da sani ha? sai a mai suna ba sai ba da aka yi da mutuna da wata baya wani sai ba wake a yanzu mu ne ba a nan zamu ashe? to akwai su eh wani wani ko sai dai kasan mu kaɗan muke cewa amma ya kai kana so yau to shi ke kai kana so ina ta ina ta abin mu ha wancan wani wancan da ne filas ne kawai filas ne sai dai kamar da in ana so a bambanta akwai wani abubuwan wani abubuwan abubuwan suna zuwa gidan da yawa da aka zo kada ce ana sallama aka ce waye ce ni na abubuwan wani abubuwan a ana ce mun gaba sun dan yi wanda wata ana ce mun kada da ba so irin wani dan kana so koma dan a gaskiya suna so duk da wako da zaka ce ma idan ai suna so zamanin da gaba da dukkanin bal dukkanin bal yana da بس كده راوح غير اسمها سيبها كرجلة تنتهي بديها راوح طب يتلي haka kuma mata sai ka zama wata mace wata mace wata ta yi ka goma sha ɗaya amma yake tana wata yanzu da kuma ta ɗaya alali ta ba ne wani da wani da kuma sai da kuma sai da kuma duk wanda bai tuba da wanda su ne a tsari kenan wanda suna bai da ke ka duba to za a ya ayyuha alladhina amanu tanisu kathiran min al-zanni inna ba'd az-zanni ithm wa la tajassasu wa la يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا حتى وجه أروانا فقط اجتنبوا كثيرا من الذنوب قل يسلسلت يوالي إن بعض الذنوب شاشة الفوز ما وانا يا وجه يا جماعة يا إبراهيم يا إبراهيم هما ولا تجسر كف كلك بنتكم بتاني كم كم بنتكم ليش وانا وانا بيجي wannan wani na riya a cikin tawa da yake kawai ake shi zai wuce na ruwa duk bincike mai kaza ne ai kaza yake kaza yake da yanzu ba ba abin da yake da kowa illa ba ba kowa ya akai ana ba da ba su tabbata ba kuma Allah bayan wannan wala ba ta ba ba kan shashin ku ci nama shashin an hana yi da mutane ko muka tafi su yanzu ba ga ya ga mutum ya yi sati ne da sati wani yau sati ne a raki a wuni ba ko sai ya kawo misali ya ce a yanzu a duhu yanzu ɗayan ku yana sauran ne abun da lahama a yi ya ci naman ɗan uwan shi bai yi da matacci ɗanye ba ta hawa yana so da bai so sai ku kula da to tun da haka ne wata kuma inna la dalbi allah tawwabin da amsa tuba ne kun kun tuba da yin yake saboda wannan abu ne da za a guje shi ka a yarda a rika yi wa mutane a rika binciken mutane wanda ne a guje shi yin binciken su na wani da yake yake a izini kuma na a yanzu sai ci gaba
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
ya aihon nasu nan kuma da aka kawo na kawo su da aka kare ya ya ya ya sai aka bar sai ake so kuma daga nan kowa ya shi ya aihon nasu ya fi mutane ba ke ne ga mummunan da kafaran da kan kowa da ya shi sai aka ce in na halatta nan mun halarce ku asalin kudin zarar da kuma sa na mace da kuma da sai dai waje alina muka sanya ku shakku ga wata bayi taushi taushi da farfadai aka muka sanya me yasa muka yaka muka rarraba mun rarraba wannan harshe daga wannan harshe daga wannan harshe a cikin harshen kai ma wannan daga wannan wata ba wannan wata wannan daga wannan me ya sa muka yi duk da ara daga an sa asibar su ne da wani hausa ɗin hausa ɗin a ƙare su duka in aka gama inna aka ramakun ku dukanku mafi girman ku inda lahi gurin allah a tsakaku wanda ya kowa da kuma duka an gama wanda ya yi wanda ya suka ba sai ba mu labarin cikin janda don ne allah alimun masani ne da duk ɗanda khabir kuma ba labarin da ne wanda kaɗan kaɗan duka daidai da ke janda don wannan wanda zai yake jirgi ma wanda zai ma da ya za a ba Yes, right.
قالت الأعراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من
كانت الأعراب متى لا ربا القوي أعراب أعراب أعراب لا ربا القوي وطوياوات كثير كلهم أنك تعمل إذا أموكم مبرد أموكم من أموكم مبرد قل أنما كثير مصر لن تؤمنوا بالإيمان ولكن كل أسلامنا كثير من المسلمين هذا هو المسلمين تقول كثير من المسلمين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي إيمان يشكوك كثير إيمان يشكاشك إيمان لم يداشك سيكار إشكاك فتر يا رب أقول لك تصوب سكون سيكي أنا بسرسك wayan da biyu laha in ka ba Allah wa rasuluhu ko ma'aikin shi wannan Allah wannan ma'aiki dan a ko ina ma in ka yarda ka ba da gaskiya da su ka bi yace la yaji la yaji min amali ba za a rike komai da cikin ayyukan ayyukan za a cika komai cika komai ya cika sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ba ko ya zafara da duniya ina wannan إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
إنما المؤمنون سألين مؤمنين بالسياء مؤمنين قري سنة الذين آمنوا بالله سنة من سكبارة السياء الله ورسوله سكبارة السياء ما ثم لم يرتابوا وما لك لم تصاب الشك قوة كتنا في شأن الله شأن وجاهدوا سنة قري bi amwalihim da dukiyoyin wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah cikin tabbatar da ulaika ka ga wadannan asusu biyu da za su kira mun sadi ko su da su gaskiya Thank you. Thank you. da sauran wanda suke masu baka da za su yi kuma allah da kuma za su ma kowa da su abinci wanda ya da da kyau da su yi maza da mata allah da yau da tuna da su bukatar aure sabari mata da yanzu da nisa addu'a allah ba su kuma Allah ya ba su suna za a yi wasu kuɗi ba kuma yan kasuwar mu kawa suna matuƙar ƙoƙarin da wata masallaci da Allah ya yi da su sana kawo kasuwa Allah ya ba su da kuɗi da su kuma masu kuma kasanmu da za su yi da Allah kiyaye mu dukkan fitina da lawa. Amin. Duk abubuwan da ya da hankali ne su yi Allah kiyaye mu. Amin. Duk wanda za su fara a cikin hankali Allah ya kiyaye mu. Amin. Ayi salatu alaihi Allah ya sallama alaihi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار